ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم kuma ba don falalar Allah akan ku ba, ya ko masu afkawa cikin ƙage da kuma jin ƙansa da ku ba, ba domin Allah mai cikakken tausayi da jin ƙai ne a gare ku ba, to da ya gaggauta muku uku ba.